masu rarwa assalamu alaikum ahmad salis aman ne ke farin cikin sake kasancewa tare da ku manara rediyo ke magana a kan mita dubu sha uku da dari takwas da arba'in a gajeren zango karfe takwas daidai a tarayyar najeriya nijar kamar da chadi karfe goma daidai a birnin makka da madina a wannan safiya ta litinin manara rediyo don kyakkyawar rayuwa mai albarka a wannan safiya ma in Allah ya amince muna ɗauki muku da takaitaccen labaran duniya sa'an sai shirin biyayya ga iyaye zai zo muku tare da malam Nasura Haidar tafsirin alkur'ani mai girma shi ma zai zo muku tare da Sheikh yakubu musa hassan katsina da alarma usman birnin kebbi haka zalika shirin nan na jiya ba yau ba zai zo muku tare da shek usman isa ta iya gombe da malam kabir shu'ai ku ci gaba da kasancewa da manara radio international don kyakkyawar rayuwa mai albarka ga cikakken labaran duniya Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum ga labaran duniyar tare ne Muhammadu Nura Nagarta. Rahoto daga jihar Kaduna arewa maso yammacin Najeriya na bayyana cewa jihar Kaduna ta kammala kwashe alazanta zuwa Saudiya don gudanar da aikin hajjin na bana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in. Adadin alazan na jihar Kaduna kimanin dubu uku da ɗari shida inda tuni alazan dubu biyu